Sama'ila ta biyu Sura goma sha shida Dauda da Ziba Sa'a da Dauda ya yi ɗan nesa da ƙwalƙolin, sai ga Ziba mai hidimar Mafiboshet yana jira ya tarye shi, yana da jerin jakuna da sirdi suna ɗauke da dunƙulen burodi ɗari biyu, da ƙosai busasshen inibi ɗari ɗaya, da ƙosan ’ya'yan itacen ɓaure guda ɗari. da salkar ruwan inabi, sarki ya ce wa Ziba, Me ya sa ka kawo waɗannan? Ziba ya ce, Jakuna domin iyalin gidan sarki su hau ne, burodi da ’ya'yan itace domin mutane su ci, ruwan inabi kuma domin waɗanda suka gaji a hamada. Sai sarki ya ce, Ina jikar mai gidanka? Ziba ya ce, Yana zaune a Urushalima, gama yana tsammani cewa yau gidan Isra'ila za su mayar mini da sarautar kakana. Sai sarki ya ce wa Ziba, Duk abin da yake na Mafiboshet ya zama naka. Ziba ya rasuna ya ce, Bari in dinga samun tagomashi a gabanka, ranka ya daɗe. Shimeyi ya la'anci Dauda Yayin da sarki ya kusato Bahurim, sai ga wani mutumin dangin Shawulu ya fito daga can, sunansa Shimeyi ɗan Gera, ya fito yana ta la'antar yayinda yake fitowa, ya jajjefi Dawuda da dukan fadawan sarki da duwatsu, ko da yake sojoji masu gadin sarki na musamman suna kewaye da sarki, dama da hagu. Yayinda yake la'antar, Shimeyi ya ce, Tafi daga nan, tafi daga nan, mai kisan kai." mutumin banza kawai, Ubangiji ya kama ka saboda alhakin jinin gidan Shawulu, wanda kake sarauta a maimakonsa. Ubangiji ya ba da sarautar ga ɗanka Absalom, hallaka ta zo maka domin kai mai kisankai ne. Sai Abishai ɗan Zeruhiya ya ce wa sarki, Ranka yă daɗe, don me wannan mataccen kare yake la'antar ka, bari in je in datse kansa. Amma sarki ya ce, Ba ruwana da ku, ku ’ya'yan Zeruhiya, idan yana la'ana ne domin Ubangiji ya ce masa, La'anci Dauda, wa zai ce don me kake haka? Sa'an nan Dauda ya ce wa Abishai da dukan fadawansa, Ɗana na cikina yana ƙoƙari ya kashe ni, balle wannan mutumin Benyamin, ku ƙyale shi ya yi ta zargi, Ubangiji ne ya ce masa ya yi haka, mai yiwuwa Ubangiji ne ya ga azabata, ya saka mini da alheri saboda la'anar da nake sha a yau. Saboda haka, Dauda da mutanensa suka ci gaba da tafiyarsu, da Shimeyi yana tafiya daura da shi a gefen tudu, yana zagi, yana jifansa da duwatsu, yana tayar masa da ƙura, sarki da dukan mutane da suke tare da shi suka isa masaukinsu a gajiye, a can fa ya huta, shawarar Hushai da Ahitofel. Ana cikin haka, Absalom da dukan Isra'ila suka iso Urushalima, Ahitofel kuwa yana tare da shi, sai Hushai mutumin Arkitawa, abokin Dawuda ya je wurin Absalom ya ce masa, Ran sarki ya daɗe, ran sarki ya daɗe. Absalom ya ce wa Hushai, Ƙaunar da kake nuna wa abokinka kenan. me ya sa ba ka tafi tare da abokinka ba? Hushai ya ce wa Absalom, A'a, ai, wanda Ubangiji ya zaɓa ta wurin waɗannan mutane da kuma ta wurin dukkan mutanen Isra'ila, shi zan zama nasa, zan kuma kasance tare da shi, ban da haka ma, wane ne zan bauta wa? Ashe, ba ɗan ne zan bauta wa ba, kamar dai yadda na bauta wa mahaifinka, haka zan bauta maka. Absalom ya ce wa Ahitofel, Ba mu shawararka, me za mu yi? Ahitofel ya ce wa Absalom, Je ka ka kwana da ƙwarƙwaran mahaifinka, waɗanda ya bari su lura da fada, ta haka dukan Isra'ila za su ji cewa ka mai da kanka abin wari a hancin mahaifinka, dukan hannuwan waɗanda suke tare da kai kuwa za su samu ƙarfi, saboda haka suka kafa wa Absalom tenti a bisa rufin ɗaki, a can ya kwana da ƙwarƙwaran mahaifinsa a gaban dukan Isra'ila. To, fa, a kwanakin nan shawarar da Ahitofel yakan bayar takan zama kamar wadda aka nemi daga Allah ne, haka Dauda da Absalom duk suke ɗaukan dukkan shawarar Ahitofel.